Yeah. God, safe.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 ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم وجوههم عميا وبكما وصما ماويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا آتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك انه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا اتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للذقان يبكون وي صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi tadakkadakat li azmatihi al-jibalu ar-rasiya. Al-alimi fala tataharraku zarratun illa bi iznihi. Wala yakhfa alayhi fil kafiya. Albasiri al ya busiru da dabiba namlatin sawda'a fi laylatin zalma'a wa hiya mashiya'a. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba rufa ya humatar islam ya hurra da ikhwani fi Allah wa fi islam ayyuhal ikhwati al barara uhayyikum bi tahiyyati al-islamiyyati al-karimati al-fadila min 'indi Allah mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci na sunna masallacin tunawa da sahabi Khalid ibn walid wanda yake cikin wannan anguwa ta nema a kuma wannan birni na akara bahaushe ya ce ankara fada ta wannan ƙasa ta Ghana ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci makasudin shigowar mu ƙasar Ghana kamar yadda Sheikh Muhammad Umar Ashama yake sanar da ni shine wata ƙungiya ta mata da ake wa lakabi da ummahatul mu'minin su suka gayyato mu takanas ta Najeriya da ni da alaramma domin mu shigo wannan gari na akara daga nan kuma a wuce kumasi daga nan kuma a dangana da tamalicen bakin boda duk inda shirka da bid'a suka matsale a haska da tocila mai batir takwas a basu takardar sallama to ina addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi kuma yau ga mu a nema kuma a wannan masallaci mai albarka masallacin ya bani sha'awa kwarai da gaske musamman yadda na ga matasa 'yan bana bakwai 'yan ko sunna ko kafar katako sun yi cincirindo a wannan masallaci to yana addu'a Allah ya kara mana albarka darasinmu na yau sunansa gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba dalili kuwa ahalus sunna ko ne Allah maɗaukin sarki ya danka nauyin wannan da'awa a hannunku ko ne wannan addini ya dame ku ko ke ƙoƙarin ɗabbaka shi ko ke ƙoƙarin yada shi ko ke ɗaukar sahu kai shi kowane lungu da saƙo da hawa da gangara da tudu da kwazazzabo na wannan duniyar baki ɗaya to idan kuwa har haka ne akwai siffofin da ya kamata ku siffantu da su yadda wannan nauyi da Allah ya ɗora muku na isar da wannan sako, za ku ɗauke shi ku kai shi kowane lungu da saƙo ɗan bid'a dama shiririta ne addini baya cikin ajandarsa shi dai ba shi sha biyu ga watan rabiul awwal ya fito ya hana gari zama lafiya ya ce shi masoyin manzo ne to balle dan shi'a mai murƙushe 'ya'yan mutane da sunan addini ahalin sunna ku kuka ɗauki amana ta Allah kuka ɗauki amana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ku kai ta kowane lungu da sago. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace jiya mun ce amana ta kasu kashi uku mun yi magana akan amanar Allah kar mu ce amanar Allah mun yi magana akan amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada mu ci amanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ce darasi na gaba za mu magana akan amana ta uku shine amana da ke tsakanin bayi su ya su idan kana musulmi ana so a same ka mai gaskiya idan ka kira kanka ahlus sunna ana so a same ka mai riƙon amana idan aka danka maka amana ko ta kuɗi ko dukiya ko ta matsayi kowane iri duk inda za a zagaya a zagayo a samu wannan amana ka tsare ta amana da Allah maɗaukin sarki ya ɗora maka ta iyalanka a samu wannan amana ka tsare ta da an kalle ka za ka ba da sha'awa saboda kai kowa ya da mutum ne mai gaskiya idan aka je magana daga bakinka an san haka take kowa ya gamsu bai ji a jikinsa za ka cuce shi ko ka cutar da shi to a lokacin ne ka zama cikakken mai amana. yana da bakin ciki ka kira kanka ahlus sunna watakila ga gemu ga dagaggen wando ga ashuwaki amma zuwa same ka baka da amana wannan abun kunya ne ku lura idan banki za su ɗauki manaja babu ruwan su da nemo mutumin da yake da amana ko yake da gaskiya su ba su yadda da kowa ba sun yi tsarin da ba ka cuce su ba amma mu mun tara kuɗin masallaci za mu samu wanda zai aje mana sai mu ce a dubi mai tsoron Allah sai mu kalli wani wanda in ya zo masallaci baya tafiya da wuri duk sai an watsi an bashi ba mu san me zaune da shi cikin masallaci ba sai a ɗauki kuɗin masallaci sai a danka masa idan ba a yi sa'a ba kamin ka ankara sai ka je ta guguwa ta bi ta kan kuɗin Allah ka gafarta mana wannan ba ɗabi'a ce ta wa ta ahlus sunna ba Allah ta'ala ya samu mu dace ramma a cikin alkur'ani mai girma ayoyi da yawa sun nuna muhimmancin amana da matsayin masu amana masu amana qur'ani yace su ne yan aljanna daga cikin wayannan ayoyi Allah madaukin sarki yace qad Kada mu'minun qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون سؤال الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون to Allah rama tashi daga naje ka suratul ma'arij innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a آية إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يا إيه دنجري والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون أها. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين توكازو فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون كازو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أها. والذين هم بشهادتهم قائمون كيسوا الجنة والذين هم على صلاتهم يحافظون وشهد سؤال الجنة على رمى أولئك في جنات مكرمون فول ستوب فول ستوب to tashi daga ranar rama ka cikin bagara can dab da bakin boda wa in kuntum ala safarin وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة تكازو فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة أها. ومن يكتمها فإن أنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم تجيك سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أه. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا to je ka suratu ali imran wa min ahli alkitabi man anta amanhu bi qindari min ahli alkitabi man anta amanhu bi qindarin yuwaddihi ilayka wa minhum man anta amanhu bi dinarin la yuwaddihi ilayk la yuwaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima Why? ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا كوباين الله duk waɗannan ayoyi da alarama ya karanta mana suna isan mana da wani muhimmin sako shine musulmi ana so ya zama mai gaskiya da amana da Allah ya tashi kirga 'yan aljanna 'yan aljanna ma masu shiga firdausi wallahi ko addu'a nake in Allah zai ban aljanna abu da nake roƙo ya bani firdausi kun san dalili firdausi anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kuma ita ce a'lal aljanna. kuma samanta nan ne al'arshin Allah <clears throat> duk wani kogi na madara da nono da zuma da giya da ke gudana a aljanna asalin rizabuwar tana aljanna firdausi daga can aka yi wayarin yake gangarowa kaga kai da kake can kana gindin magani Allah ka ba mu aljanna firdausi ko da ga wani can bai ci abin ba yana gashi bai da matsala ko dai bakin gate aka dan aje shi inda ya shiga ciki babu matsala amma dai ni ina tashi addu'a so nake Allah ya bani firdausi in annabi ya fito ni zan fara ganin shi in yi gaisuwa in yi jinjina ana ma kai fa ga wani shan mai gemu mai kyau tunde tun da ya je tiro da iyafo na ce kai gemun ka nan mai kyau ina ka samu shi ya ce Allah ne ya bani na ce ka yi sa ba kasuwa ke sayarwa ba da na ba da farashin da ba za ka iya biya ba dokta fa Shaka Shama. kuba duk mai san firdaus ya ce Allahu akbar to daga cikin siffofi masu shiga aljannar firdausi Allah ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'un su ne waɗanda in aka danka musu amana ko suka ɗau alkawari ba za su sa ba sai sun kiyaye ahalus sunna bai cin amana duk wanda kaga an bashi amana ya ci karka kirga shi cikin ahalus sunna ba siffar suna sunna bane ahalus sunna mai kiyaye alkawari ne in kai alkawari da ahlus sunna koma ka je kai bacci ka san ba zai saba ba kana da gamsuwa kana da security an yi magana an yi alkawari to magana ta kare sai ya tabbatar da ita wannan shine ake cewa ahlus sunna kuma waɗannan su ne masu shiga Aljanna firdaus a ayoyin da Allah ya karanta mana a suratul Ma'arish. da Allah yake kirga yan aljanna sai ya wallazi na hum li amanatihim wa adihim ra'un da ya kashe sai ce ulaika fi jannatin mukramuna waɗannan a cikin aljanna ma suna ababen girmamawa ba ordinary 'yan aljanna ba ne a cikin aljanna ma su na musamman ne ababen girmamawa ne domin a aljanna ma su aljanna firdausi suke amma cikin siffarsu suna kiyaye amana suna kiyaye alkawari a ayar da Allah ranma ya karanta mana a cikin suratu suratul bakara, Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya ba sashi amana ya amince da sashi ya bashi amana to falyu'addil ladzi itmina amanatahu wannan da aka amince da shi aka danka masa amana ya tabbatar da cewa wannan amanar ya dawo da ita inji Allah Allah ya san rike amana ba aiki ne mai sauki ba sai ya ce waliyattaqillaha rabba duk sanda ka ji Allah ya yi doka bayan yayi dokar ya biyo dokar da cewa a ji tsoron Allah to dokar tana da wahalar kiyayewa doka ce mai ƙarfi Allah ka ba mu ikon riƙe amana ka ba mu ikon cika alƙawari a ayar da Allah ya karanta mana a suratul nisa Allah ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umurtar ku amanoni ku mai da su zuwa ga ma'abutansu bayan an fatahu makka makullan ɗakin ka'aba suna hannun 'yan ƙabilar banu shaiba su ne masu aje makullan ɗakin ka'aba yanzu an zo an yi fatahu makka an ci makka yanzu musulunci ya karbi ragama sai aka karbe wayannan makullai na ɗakin ka'aba daga hannun 'yan ƙabilar banu shaiba sun shiga damuwa shekara da shekaru suke aje makullan ɗakin Ka'aba sai ga aya Allah ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wayannan makulle na ɗakin Ka'aba a mai da su zuwa ga masu aje su suna yan kabilar Banu Shaiba nan take manzon Allah ya bada umurni ke rike da wayannan makulle har yau din da nake magana tare da ku idan kana so ka ga makullan ɗakin Ka'aba je ka wajen yan kabilar Banu su ke rike da su in za a wanke ɗakin ka'aba da ake shekara da shekara su za su zo su buɗe ɗakin ka'aba a shiga a wanke a sa ma ɗakin ka'aba turare ai komai su a sake danka musu makullai su koma da su ne inna Allaha ya murukum an tu'addul amanati ila ahliya wannan yasa da taba ganin makullan da idona fadilatu sheikh imam a doktor balalo lokacin da ya je aikin hajji sai zamana ya bakunci 'yan kabilar banu sheba suka shirya masa liyafa ta girmamawa cikin abin da aka yi na girmama shi aka kawo masa makullan ɗakin kaba ya rike hannunsa shugaba da ya rike makullan hannunsa ya ce to a nan ɗauke ni da hoto domin dan samu 'yan shaida da zan aje to sai aka ɗauke shi a hoto ga makullan hannunsa mu kuma mu ne 'yan fada saboda haka daga zuwa mu muka fara gani wannan yasa na ga makullan a hoto shugaba yana rike da su a waccan aya da Allah ya karanta mana a suratu Ali Imran Allah ya ce wa min ahlil kitabi daga ahlil kitabi akwai wanda man in ta'amanhu bi qindari da za zaka bashi amanar kuɗi fan taba sama nawa ne fan taba sama wato kuɗi masu yawa da ba san adadinsu ba dukiya maɗuɗu. a ɗauka a bashi amana Allah ya ce yu'addihi ilaik har son kuɗin bala'i na bayahude to a cikinsu akwai wanda ba zai ci amana ba zai ɗauki wannan dukiya ya yi me ya maida maka da ita Allah ya ce wa minhum akwai daga cikinsu man in ta'amanhu bi dinarin da za ka ba shi amanar dinari ƙwara ɗaya tallintal ba dukiya ma dudu ba la addihi ilaika ba zai dawo maka da ita ba illa ma dumta alaihi ka'ima sai ka tashi tsaye kun kai ruwa rana kamin ka karbo kayanka to yanzu ai cikin musulmi ma akwai irin nan akwai wanda in ka bashi amana ba gara ba zago za ka samu kayanka akwai wanda kuɗi ko kuɗin maraya ne ba maraya ba ko kuɗin mai jego kai ko sadakin amarya ya faɗo ta hannunsa sai dai a haɗu a wajen hisabi a filin kiyama kuma musulmi ne akwai wanda hakirari ake masa rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah in dai kudin ka ya shiga hannu to kawai ka ba Allah duk bala'in da za a yi wanda mutum ya shiga musifa Allah ka tsare mu Allah ka tsare ahalus sunna daga fadawa cikin irin wannan bala'i ahalus sunna shine mai kiyaye amana idan a cikin ahalul kitabi ma za a samu masu kula da riƙe amana to a cikin ahalus sunna musulmai a nan ne ya kamata a samu amana ta samu gindin zama amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ku zai fatul yamani yace innal amanata nazalat fi jazr qulubir rijal ita amana tun kamin a saukar da ƙur'ani. tun kamin sunna ta bayyana Allah ya saukar da amana a tsakiyar zukatan bayi shi yasa mutumin da ke da amana zaka ga kowa yana son shi da an ce gawa ne mutum ne mai amana haƙƙinka ba yadda zai salwanta a hannunsa da Allah jama'a suna san shi ko ba sa son shi in an ce ga shugaban ƙasa mai amana kowa ya yadda ba zai saci kuɗin talakawa ba ba zai taɓa dukiyar talakawa ba zai tsara wannan amana za a so shi ko ba za a so shi ba ko musulmi ne kuma ko kafiri ne ko kafirin yana da amana sai ya burge ka ballewa balle musulmi haka musulmi mai amana har kafirai za ga suna sha'awarsa saboda me saboda amanar saboda ita amana kamin ma a saukar da ƙur'ani Allah ya saukar da ita a zukatan bayi sai ya zama zuciyar bayi tana son mutum mai amana <clears throat> to kuma sai ga shi fa'alimu min wa alimu min sunna sai ga ƙur'ani ya sauka ya ce a kiyaye amana sai ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi ya fi kowa kiyaye amana a duniya ran da zai hijira daga Makka zuwa Madina kafirai sun ɗauko matasa da ta kubba, sun kewaye gidan manzon Allah a kashe shi a huta a kashe shi a huta annabi zai gurin hijira amma sai ga ya kira sayyidina Ali radiyallahu an yace zo ka kwanta akan gadona zo ka kwanta akan ka rufu da mayafi na yan kafurai suka zo su ɗauka cewa ni ne wanda ke gara me za a masa kashe shi za a yi yanzu aka ce za a kashe mutum aka ce to kuma da daddare na kwance za a zo a kashe shi aka ce to dan ladi zo kwanta kan gadansa ka ruhu in an zo a ɗauka kai ne in ba ka shi aƙida ba me za ka ce sai ka ce ban gane ba a ah, wai saboda an zo wato ni a kashe ni kenan amma sai da aliyu radiyallahu an bai yi gezau ba ya ce na amince ya rasulallah sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ga wannan dukiyar wannan dukiyar ta kafiri wane ne shi ya kawo min ajiya duk makka bai da kowa ba sai ni shi yasa ya kawo na aje mashi su fa kafiran da za su kashe shi ga arnewa ne wannan shi kuma nashi ne ni ya kawo ajiya bai yarda da kowa ba a makka sai ni wannan na wane ne kafiri ne yana cikin wanda za su zo su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ya ce dukiyarsa gata da safi a maida masa ahad sai na Ali ya ce daga nan na gane cewa ba zan mutu ba in zan mutu annabi ba zai bani kayan da zan mayar da safe ba kawai na ji na samu natsuwa kuma haka aka yi Allah ya tsara manzan Allah sallallahu kuma ya tsara sayyidina Ali kuma da safiye mai da amanonin da aka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ga annabi mu masu neman su kashe shi ba su yadda da kowa a duniya ba sai shi saboda amanar shi wannan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الامانه sai ko manzon Allah ya ba labari cewa nan gaba za a dauki amana amana za a ɗauke ta amana za ta tashi daga cikin musulmai an ɗauke amana amma za a bar musu sallah a cika masallaci ana sallah amma jira kuɗi ya gitta ka sha mamaki bari wani dunkulan kuɗi mai kauri ya ratso manzan Allah sallallahu alaihi wata magana mai ban tsoro yace hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan sai an kai matsayin da masu amana kirga su ake saboda yan kaɗan ne sai ka an ce akwai wani a zongole kai mutumin nan akwai amana in ka bashi amana kuɗi yadda ka kulle bayan shekara uku in ka zo haka zaka samu ko kullin bai canja ba sai a ce ai ba shi kadai bane ai anima nan ba akwai wani mutum mai amana sai a ce a shama nan ma akwai wani sai ka ji an ce a kasuwar garba yanzu masu amana kirga su ake in aka kai matsayin da masu amana kirga su ake a cikin al'umma to bala'i ya sauka ya kamata a ce marasa amanan ne za a iya kirgawa kowa mai amana ne amma yanzu masu amanar ne ɗaiɗaiku su ne waɗanda ake ishara zuwa gare su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamin kiyama ta tsaya sai haka ya faru haka ne ko ba haka bane lokacin ya zo ko bai zo ba lokacin ya zo hatta yuqal lirajul ma azrafa wa ma ajlada wa ma fi qalbihi mithqala dharratin min iman li'anna al-amanata nuzi'at min qalbihi har sai an kai matsayin da kaga ana yi wa mutum kirari kai akwai kokarin addini ai yana da gwagwarmaya ai duk inda ake harka za ka ga yana wurin amma manzon Allah ya ce imani daidai da kwayan zarra babu a zuciyarsa saboda an cire amana daga zuciyar shi ya kai ga kokari da zirga-zirga ta addini ba ta hana mutum ya ci amana to bala'i ya gama zama bala'i Allah ka tsare muka tsara al'ummar mu wannan shi ya jefa al'ummar musulmai cikin bala'i akwai mutane cikin musulmi suna nan suna da kuɗi a kwance a ƙasa kuɗi raw cash dala amurka tana kwance tana bacci suna so su samu waye mai amana da za su ɗauka su bashi ya yi kasuwanci in an samu riba shi ya ƙaru su su ƙaru amma sun rasa duk wanda suka ba sai ya ci amanarsu Karshe sai su ga ƙara su yi mai ƙara su bar kuɗin su aje su rinka gutsura suna kashewa wannan shi yasa talauci ya yaɗu cikin al'umma domin duk wanda ke da kuɗi ya rasa wa zai iya amincewa da shi ya bashi wane ya amince da wane ya bashi ya cinye wane ya amince da wane ya bashi ya cinye wane ya amince da wane ya bashi ya cinye yanzu gemun dan uwanka ya kama da wuta dole ka shafa wa naka ruwa bala'i ya ku cikin al'umma ko bai ku cikin al'umma yanzu yau da za ka ɗauko yaro ka aje a shagonka ka ce masa to ka zauna kai taimun hidima zan ringa baka kuɗin abinci da ɗan abin da za ka sutura bayan shekara biyar zan yaye ka zan baka jari gwargwadon abin da aka samu to yaron yana zuwa shagon abin da zai fara dubawa rigar mai gidan wace irin riga mai gidan yake sakawa to a wannan satin irin wannan riga yake so shi ma ya fara sakawa wani irin handset mai gidan yake rikewa shi ma irin sai yake so ya rike wani irin farfesu ake wa mai gidan da safe shi ma yana ga lokaci ya yi. in ba a sa'a ba abokan mai gidan na kasuwanci su za su fara kiran yaran su fara zuga shi sai ce kai dan asabe na ga alaman baka da hankali ya kamata a jakun danka wannan mai gidan naka ba gaskiya yake da ita ba nan gaba zai wulakanta kai kore ka kara kai ta kanka kura tsere da na bakinki ki yanzu makwabci ne ke zuga yaron makwabci ya saci dukiyar makwabci ina amana take ya ku bayan Allah da yaron zai rike amanar mai gidan yayi gaskiya sai lokacin da za a sallame shi yayi mai gidan kuma saboda cin amana sai ya kirkiro wa yaron laifi ya manna mashi ya kori yaron da kan ya cika alkawarin da ya mashi musiba ta faru ko ta faruwa wannan shi yasa yau ya zama babu amana tsakanin al'umma yau an kai matsayin da mai gida bai yadda da yaransa ba a kasuwa yaran ba su yadda da mai gidan ba in ya fito a ce kaga tsinannan alhaji shi kuma ce tsinannun yaran nan an wuce wannan yau an kai matsayin da mata ba ta yadda da miji ba miji bai yadda da wa ba bai yadda da matar shi ba kai an wuce wannan an kai matsayin da uba bai yadda da dan shi ba shi ma dan bai yadda da wa ba bai yadda da uban shi ba to ina za a ji ina za a je da wannan rayuwar yanzu a Najeriya an kai matsayin da mace za ta haɗa kai da kidnappers ta ce ina son mai gida ya bani kuɗi ya hana ni ku zo ku sace ni sai a bugo mashi waya a ce an sace matarsa ko ya kawo kuɗi ko za a kashe ta in ya bada kuɗin sai ku sako ni sai mu raba kuɗin ku ɗauki naku in ɗauki nawa matar ce za a haɗa kai da ita wannan ya faru aka haɗa kai da ita aka bugo mai waya to mun ɗauke matarka muna so ka bamu miliyan kaza ko mu kashe ta aka yi barazana ya tsaya ta mamaki don bai yadda da matar ba karshe nemo yan sanda ya ce yana so a yi tracking a gano daga ina ake kiran shi a waya to dama waɗanda ta haɗa kai da su ba ƙwararru ba ne tun da dama duk cewa aka shirya jami'an tsaro suka rinke tracking layin sai aka gano ai a cikin garin ne ba daga daji ake kiran wayar ba aka ci gaba har aka gano anguwar da daga nan ne har aka gano gidan daga nan ne ake bugo wayar aka je aka zagaye gidan da jami'an tsaro ana shiga ciki aka same ta zaune kan kujera tana cin shinkafa da wake tana ƙara yaji tana ƙara barbada magi tana ƙara man gyada, ta kunna waƙar 'yan wasan kwaikwayo tana saurare aka haɗa ta da su duka aka tattara a garin kano 'yan sanda suna tafiya da daddare sai suka ga wata mota amma an kashe fitilar motar sai suka fara suspectin motar nan barayi ne a ciki sai suka kashe fitilar motar su daga nesa suka rinka binsu su kawai suka sun je sun yi fakin a kofar gidan wani alhaji suka fito da bindigogi nan take 'yan sanda suka buga waya ofis aka karo musu jami'an tsaro Wayan nan barayi suka haura suka shiga wani gida suka je suka ritsa da mai gidan ashe ba ba barayi bane haya kilas ne an ɗauko su haya su kashe mai gidan ne suna zuwa suka rutsa da shi matar tana kuka ce an turo mu ne mu kashe ka matar tana kuka kar ku kashe min mai gidana zan haukace ce suna sai an kashe shi ya ce ku dakata an kuɗi kuke so ga kuɗi zan baku suka ce kuɗi an riga an bamu ranka ake so kuma dole ka mutu a daren nan kamin su harbe shi jami'an tsaro suka dirgo a ɗaki kuma Allah ya bada sa duka aka kama su matar ta rungume mijin tana kuka Allah ya tsallakar da mijinta aka je police station aka fara bincike kun san wane ne ya ɗauki hayar su ya turo su su kashe wannan bawan Allah matarsa wai zai yi aure ne zai yi amarya ta tada rikici ba ta yadda ba aka yi bala'i har da yajin aikin cin abinci ya ce aure kan sai ya yi sai ta canja taktis sai ta nuna masa ba matsala ta amince to ya na iya tun da ka ce sai ka yi ai in ta zo ba kaina za ta zauna ba sai ta kamar ta ba da haɗin kai aka ci gaba da tafiya yi ta murna hajiya ta canja ashe ta bi ta karkashin kasa ta je tana neman haya kilas. ta ce su faɗi duk abin da take so a basu su zo su kashe mijin ita ba za ta yadda wata ta shigo abin da aka tara a ci tare da ita ba ta ce a cikin uwata ma ni kaɗai na zauna babu wacce ta isa ta shigo ciki da yana ba cikin uwarki ba ne wani irin bala'i ne wannan wace irin musifa ce wani abu ya faru mai tada hankali mutum ne ya je wajen makwabcinsa neman taimakon kuɗi mu ɗauka misali ya taimaka masa naira dubu hamsin ya ce to zan taimaka maka amma ka bari sai gobe Allah ya kai mu akwai mota ta da na sayar an saye ta miliyan kaza gobe za a kawo min kuɗi in an kawo zan baka a matsayin ka na makwabci na to yanzu makwabcin ya ji labarin alhaji zai samu kuɗi gobe kawai sai je nemo barayi haɗa kai da su kawai da daddare sai ga barayi a gidan alhaji an kawo masa kuɗi ina kudin da aka kawo maka yace ba kudi suka ce za mu kashe ka an kawo ma kudi naira miliyan kaza na motar kada ka sayar yayi ta mamaki ta ina labarin nan ya fita sai ce to ku zo kudi ba ya dauki kudin ya basu bayan sun karba sai ce don Allah yana da roƙo daya a wajen ku cikin kudin nan ku ban naira dubu hamsin a wannan miliyoyin dubu hamsin kadai kake so me zaka da ita ya ce akwai makwabcina ne da ya zo ya roƙe ni in taimake shi na kuma gaya masa zan sai da motata yau za a kawo min kuɗin na masa alkawarin zan ba shi dubu hamsin in an kawo ya zo ya karba to zan ji kunya wannan alkawarin da ɗauka masa na saba barayin sai suka ji wanda ya zo ya ba su likage ashe ya zo neman taimako ne aka yi alkawarin za a taimake shi amma da ya ji kuɗi za su zo abinda za a bashi ya je ya yi kaɗan bari a zo a yi murkusu su a kwashe gaba da talauta alaji duka barayin sun sa mask ba a ganin fuskar su sai suka cire mask din wannan suka ce dubi wannan ka san shi ya ce ai shine makwabcin nawa barayin suka ce to kai ka ma fi mu kafirci kai cin amana naka ma ya fi tamu wanda ka zo neman taimako wajensa yi alkawarin zai taimake ka don cin amana kuma ka nemo mu mu zo kai kan wani irin dan iska ne a cikin mayan iska kai mun fi ka imani shugaban barayin yana daga bindiga sai harbe wannan mutumin ya ce yadda ka ci amana wannan alhaji mu ma za ka ci amanar ya ce alhaji ya eh, kwashi kudinka gaba ɗaya ba mu so tunda akwai cin amana harkar barawo fa bai dada bai ba yana gani shi ne ya da barawo ne ya je karba da tsiya tsiya amma harkar cin amana baya ciki daga nan za a gane cin amana musifa ne bala'i idan ɗa zai ci amanar babansa aboki ya ci amanar aboki yanzu abokai da suke zina da matan abokansu ƙarya nake abokinka ne ba amma yi matar ka kyakkyawa ce wai kai kana shigowa da shi ana cin abinci tare baka san dai ya kalle mata kuma tu ba abin da zai fare sai fare mata kyauta na zo an gaisa sai dauki 200 dollars sai bata kai ko ba za ka yi mata irin wannan kyautar ba ta yi ta godiya wata nan ya zo ya ɗauki dala ɗari ɗaya ko ɗari biyu ya bata ko dala ɗari uku in ya ɗan daɗe bai zo ba sai ka tana cewa <laughs> wani ka ɗan ladi yana nan kuwa <laughs> in ka ji matarka ta fara tambayan ka waye waye yana nan kuwa to ka samu faskare duran da ya taka gidanka ka karya masa kafar baya Ɗan ta'adda ne criminal ne daga nan sai ga rana wai zai wuce ne wai ya biyo ta gidan ya ji ko kana nan ko baka nan wai daga nan ya gaisa da matarka wai har ta ce masa ya dan tsaya a dan dafa masa abinci ta dan hada masa dan chips da dan kidney da liver da dan miss grill da dan shish kebab da da da da da kai ko za ka kana nan kana aboki na ne ko ba na nan ya kan biyo ya gaisa da sista to daga nan da da da za ka ga tsiya kuwa ku saurara ku ci cin amana baya sa arziki kar ka taba tunanin za ka yi arziki da cin amana ba arziki da wannan garin banza a farau-farau din banza yake tafiya duk kuɗin da aka samu ta hanyar cin amana ba a arziki da su yadda ka san an kunna musu wuta haka zaka neme su ka rasa ka ma rasa mai kai da su to ba shine musifar ba duk kuɗin da ka samu to baka same su ba sai da Allah ya kaddara zaka samu ko ta halal ka samu ko ta haram ka samu tun kana ciki aka kirin Allah ya sa aka lissafa CD nawa zaka samu har ka bar duniya Allah ya ware maka abin da shi zaka samu ba kai saka ƙara kwandala ba kwana nawa zaka yi a duniya Allah ya sa aka kayyade maka ba zaka ƙara kwana ɗaya ba numfashi nawa zaka yi Allah ya sa aka lissafe ba za ka ƙara numfashi ɗaya ba yanzu idan ka je ka samu mutum ka kashe shi saboda yana baka haushi basira kace ta bata in dai haka ka samu nasara ka kashe shi to dama a littafin Allah ranar zai mutu ko kana iya kashe shi kamar ranar mutuwarsa ta zo baka iyawa yadda in ranar mutuwa ta zo baka iya ƙara mashi to haka baka iya ragewa kenan da ka je ka kashe shi da ka haƙura baka kashe shi ba ma ranar zai mutu ko zai wuce ranar amma yanzu fa ka je kayi gaugawa lau katil qatil lamatal maqtul da mai zuwa ya kisa ya yi da wanda ya kashe ya mutu da kansa a ranar amma yanzu ka zuguro kanka bala'i kuma ka yi kisan kai kalmar jahannama ta tabbata a kanka don wanda ya kashe musulmi da gangan ƙur'ani tun daga bakar hannasi ba a taɓa samun wanda Allah ya tara wa bala'i kamar shi ba mm. Allah ya ce wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نعم وغضب الله عليه سنة ولعنه سنة وأعد له عذابا azima. ba wanda Allah ya hada wannan bala'i guda biyar a Qur'ani daga bakar zuwa nasi sai wanda yake kisan kai wa man yaqatul mu'minan duk wanda ya kashe mu'mini muta'ammidan da gangan to bala'in sa na farko fa jaza'uhu jahannamu Allah ya ce ya riga ya gama yin jojima ya gama hukunci sakamakon sa wuta jahannama in dai ka kashe mumini da gangan a ranar za a bude maka fayil a maka rijista cikin yan wutar jahannama bala'in farko kenan bala'i na biyu khalidan fiha in ka shiga jahannaman kuma nan zaka dawwama ba ran da zaka fita bala'i na biyu kenan bala'i na uku wa gabi b'Allahu alaihi ga ka cikin jahannama zaka dawwama haka kuma Allah yana fushi da kai har yanzu Allah bai huce ka ba duk da ya danna ka a jahannama ya ce sai ka dawwama amma har yanzu Allah bai huce ba yana fushi da kai wala bayan fushin da yake da kai ga ka ya murkusa ka a wuta wala anahu sannan Allah ya tsine maka albarka Allah da kansa zai ce ni Allah na tsine maka albarka ko uwarka ta tsine maka albarka ka shiga bala'i ko baka shiga bala'i ba uwarka dai ta ce halliru Allah ya tsine ma albarka ai sai ka samu tabarma ka shimfiɗa kai ta kuka a zuwa majaji a fara maka ta'aziyya tsohuwa dai ta kalle ka ta ce Allah ya ɗebe ma albarka ai ka shiga bala'i to yanzu Allah ne da kansa ya tsine maka bayan wannan na biyar wa adda lahu azaban azima yan kurkuku akwai wanda aka rubuta masa shekara ashirin a kurkuku wani kuma sai a sa masa shekara ashirin a kurkuku sai a ce with harsh punishment da horo mai tsanani a jahannaman ma kai bala'in da kake yi ba irin na sauran 'yan jahannaman ba ne to da baka je ka kashe shi ba ma da ranar zai mutu to haka duk kudin da ka same su ta hanyar haram baka same su ba sai da Allah ya sa su a cikin lissafin kudin da zaka samu a duniya yanzu abin da ya rage naka shine ko ka yi haƙuri ka samu kuɗin ta hanyar halal ko ka ƙi haƙuri ka samu kuɗin ta hanyar haram ka tafi wuta duk kuɗin da suka zo maka ta hanyar haram ka ce ni musulmi ne ba zan karba ba ba zan ci kuɗin da ba su halatta ba kaki to Allah sai ya sake dawo maka da su ta hanyar halal kun je da gaugawa kake matsalar mu sauri da gaugawa musamman samari gaugawa shi ya gana waya fara shiga jim ya gana waya gina katafaren gida ya gana waya wa aure mai tsada ya gana waya fara sa riga mai tsada wanda kaga ya zo ya wuce cikin katuwar jib tana walƙiya da za ku zauna ya baka labarin gwagwarmayar mai da ya kami iso wannan wurin kai da kasar ya ji jiki wani zai gaya maka ce na zauna a Fatakwat, na yi zaman Legas, na yi tukin bus, na sai da gwanjo, na sai da kayan sanyi, na koma tallar tabarau, na yi tallar agugu, daga nan na yi shushe. <laughs> Sai kirga maka wajen sana'a goma sha bakwai ba wacce bai baka min, Allah ya rufa masa asiri. Kai yanzu ka zo kawai salim alin wayo kake so sai ka fara jin daɗi. While you didn't work for it. kai kawai a sama musamman matasa yana zaune a kan dakali da wata rushe jib ta wuce 2021 sai ci jaza ya ce look at this lorry flash more are to be invented yanzu aka fara ma wasu sabi ma suna zuwa can wata ta zo ta wuce wani ya kwanta yana shan rama ya ci zai ya ce muka duniya billahi lazi rakiya muka zo rakiya muka zo Allahu akbar wasu duniya rakiya suka zo ai san ma sai ran da mala'iku za su raka ka wuta ranar za ka sa rakiya shi kawai aikin sa kenan in yana tafiya GRA ga wani babban fili 200 by 200 ya girgiza kai ce ina ma a ce filin nan nawa ne kuma yana da kamar dala miliyan ɗaya kai dala miliyan ɗaya ta kaɗan kamar dai dala miliyan biyu da rabi ya ce sai in gina fara gida nan gefen a yi lambu get ɗin sai kai ba zan ma yi get ɗin ta nan ba na fasa bai da ko sisi ba bai ma san waye mai filin ba da Allah wannan ya samu sata ba zai yi ba zai ga kudin mutane bari wannan dogon burin da matasa suka sa a ransu da sauri da gaugawa ku aje shi ku tsaya ku yi aiki tukuru ku nemi halal Allah ya azurta ku in dai ka ce ba za ka ci haram ba ta zo kaki Allah zai baka halal kamanta ko ma fiye da ita sai da na aliyu radiyallahu anhu yana tafiya cikin gari sai ya ga masallaci sai ga bare ya tsaya dan yi nafila a cikin masallacin to yana kan raƙumi sai ya ga wani yaro sai ce kai yaro eh lura min da raƙumi na zan shiga masallacin nan yi sallah yaro ya ce to yanzu sai na Aliyu ya shiga cikin masallaci yana me yana sallah yaro kuma yana waje yana lura da raƙumi to ashe yaron dan duniya ne yaron sai kalli igiyar da aka ɗaura raƙumin sai ga tana da kyau sai ga wannan aida zai kai ta kasuwa zai samu mai saye kawai sai kwance igiya kawai ya kara gaba ya bar raƙumin a wurin yanzu sai na aliyu ya gama sallah ya fito ga raƙumi amma ba yaro to idan yaron nan ya tafi can sai lura ya gane abin da ya faru sai ya ga babu igiyar raƙumi sai ga da yara da duniya da shi ya kwance igiyar kuma kasuwa zai kai sayar sai ya sa wani ya ce hanyar kasuwa na maza ka bi hanyar kasuwa za ka ga wani yaro da igiya in ka haɗu da shi ku yi ciniki ka sai igiyar ka kawo mun ka biya shi Allah ba da lada to yanzu ga mutumin yana tafiya ko sai haɗu da yaro yaro da igiya a hannunsa yana sauri ya ce kai yaro ina za ka je ce kasuwa ya ce mai za ka wace igiya ta zan sayar ya ce igiyar ka ce ce hannuwa ka ganta <laughs> ya ce a yi haƙuri hannunka na ganta ya ce to ya za ka zaka na wata tambaya <laughs> ya ce to ina so in siya ne ko za ka sayar mu ya ce a to kama hutar da ni ƙarisawa kasuwa nawa ka saya mutum ya ce na siya dirhami daya yaro ya ce na sayar kawo ya miƙa yaro dirhami daya jefa aljihu ya gaba shi kuma ya karɓo igiya ya kawo wa ya kawo sai na Ali radiyallahu anhu ya ce kaji ko kan hanya na samu yaron muka ciniki ya sayar min dirhami daya na bashi ya tafi ni kuma na taho da igiya sai na Ali ya ce Allahu akbar Allahu akbar ya ce wallahi sanda na ce yaron nan ya lura min da raƙumin nan a cikin zuciyata na yi niyya in na fito zan ɗauki dirhami guda ɗaya in ba shi kyauta kenan da ya yi haƙuri da ya samu me dirhami ɗaya ta wace hanya ta hanya halal yanzu da bai yi haƙurin ba dirhami nawa ya samu ɗaya ta wace hanya kuma ya ciwo kansa bala'i duk kuɗin da kaga ya shigo maka ta haram da ka yi haƙuri ka jure ka cije ka ƙi to kuɗin sai sun zo maka ta hanya halal don ba yadda za a yi su zo maka yin Allah bai kaddara naka ba ne wani matashi a makka sai ya tsinci wata sarƙa ta zinari mai tsada kusa da ɗakin ka'aba kamar yadda shehu malami a doktor ayat alƙarani ya kawo a cikin littafin Salatu hazan da ya tsinci sarƙar sai kuma ya tuna ai haramun ne tsintuwa a harami a harami ba a tsintuwa ka ɗauka ka sa aljihu in ka ɗauka sai dai ka ɗauka da niyyar cigiya ka nemi mai shi wani ɗan najeriya ga ɗaurin dala kusa da ɗakin kawa. ya sun kuya zai ɗauka wani balarabe gan shi ya ce haram haram haram ɗan najeriya kalli balarabe ya ce tsintuwar wato shi a fahimtarsa bai taba je inda aka ce wai tsintuwa ba ke wasu ranar mu ba nan kasashen afirka musamman kasashen hausa har zuwa ake wajen malamin tsubu wai ya bada laya maganin tsintuwa wai mutum zai tashi zai samu malami wace abin da ke tafi da ni ka san abubuwan da yanzu sun yi wahala to shine na zo a taimaka min da laya maganin tsintuwa kagan Allah ya sa aka dace sai mu tsinci mai kauri shi gele sai ba da kudi sai a bashi laya sai ya daura ce to amma ka rinka yi kana duba kasa ya ce a ba matsala kawai kaga mutum yana tafiya na ta zara ido yana kalle kalle wai shi an bashi laya laya tsintuwa ne wai zai yi tsintuwa kudin wani zai faɗi ya tsinta yanzu wannan ba zai yi sata ba Allah mun gode maka da ka kawo ahlus sunna duk wannan tarkacen an yi da maganin rariyar hannu maganin wa mutum ne zai samu kuɗi ya kashe ba faɗi suka yi ba ya samu kuɗin sai me ya kashe kayansa ya ɗinka manya-manyan riguna aka ce cefa ne aka hidima ya kashe kayansa wasu ya je wajen malamin tsubu kuma ce da Allah shi yana da matsala a taimaka masa da maganin rariyar hannu domin shi in ya samu kuɗi ba sa zama ba gane ba sa zama ba <laughs> ya za ka samu kuɗi ka kashe kuma ka ce su zauna wala ya rashin hankali a ciki ba ka aje ba ga asusu ba ka yi asusu ka saka ba ka je ka kashe kuma ka ce ba su zauna ba ka gama Ture ka yafi ka hankali ya ce you can eat your cake and have it ba zai yi ka cinye cincin ɗinka ba kuma a ce har yanzu gashi a hannunka sai dai ka zaɓi ɗaya ko ka ci gaba da riƙewa a hannu ko ka yaya ko ka cinye kayan ka. amma dai ka cinye kuma gashi ba zai yiwu ba in ji bature to ya za ka kashe kuɗin kuma ka ce su taru ya za su taru ka kashe ka ce su zauna ya za su zauna bayan ka kashe su a kasuwa shi ko malamin tsubu da yake yare na maka hankali ce kawo hannunka kai rubuta maka wa gallakatil abawa ba wa qalat haifa cito to dama wannan an rubuta ba wankewa ake ba lashewa za ka lashe kawai kama na san bakar tawada in ka gama lashewa ya ce to kawo naira dubu goma sha biyar rariyar hannu ta ragu ko ta karu you are not serious to yanzu ga wannan yaron ya tsinci sarka ta zinari mai tsada sai ya tuna cewa ba a tsintuwa kusan dakin kama. Hmm. sai shi bari in ci gaba da ciki a watakila in na gane mai sarka ai zai dan bar tukuici ya sa sarka a cikin aljihu amma rinka yawo cikin mutane yana jama'a wane ne sarkarsa ta fadi jama'a wane ne ya jefar da sarka yana zagayawa kuma yana ta zagayawa can sai haɗu da wani dattijo dattijo ce kai yaro sarka ta ta fadi ya ce yi bayanin ya sarka ka take ya ce kaji kaji kaji kaji yadda sarka take yana yin bayani yaron ya ga wannan sarkar da ya tsinta ce sai ya ce baba sarka kace na tsinta ya sa hannu aljihu ya dauko sarka ya mika wa dattijo yana jira dattijo ya dauko tukuce ya bashi dattijo ya ce ala maka albarka ya juya ya tafi yaron nan yayi shiru ya ce to Allah dai kaga na iya bakin kokari na to bayan watanni da dama sun wuce sai tafiya ta samu wannan yaron tafiya da ta kama ya shiga jirgin ruwa ya shiga jirgin ruwa suna tafiya cikin teku sai jirgin ya yi karo da wani dutse a cikin ruwa da jirgi ya karo da dutse sai ya fashi mutane aka ninnitse aka mutu shi kuma yaran Allah ya tambake shi ya samu wani falanki na jirgin ruwa wani allo na jirgin ruwa sai ya hau kan allo ya ta yawo da shi akan teku yaro da ya runtsa ido yana jiran sanda mutuwa shi ma za ta dauke shi har bacci ya kwashe shi da ya farka daga bacci sai ya ji wannan katako ya tsaya da ya bude ido sai ya ga wani island wani tsibiri a cikin teku sai ya sauka ya hau kan wannan tsibiri ya rinka yawo yana yawo sai ya samu wani babban gari a cikin tsibirin ya shiga cikin gari yana tafiya cikin gari sai ya ga wani masallaci ana sallah da ya duba bakin masallaci ga garandar ruwa ga butocin alwala shi ma ya ɗiba ya alwala ya shiga masallaci aka yi sallah tare da shi to yanzu an ga sallah a masallaci mutane suna ta fita to shi ya fita ina zai je <laughs> bai san yadda zai je ba sai ya na cikin masallaci ashe wanda matashi alarama ne mahadacin qur'ani kawai sai kama zuba tilawa a masallaci mutanen gari suka ji ana ta zuba tilawa ai suka zo suka kewaye wannan saurayi daga ina kake ya ba su labari suka ce alhamdulillah Allah ne ya shi addu'ar mun dade muna addu'a Allah ya kawo mana malamin Qur'ani dan ya rika karantar da yayan mu malamin da ke karantar da yaran mu Allah ya masa rasuwa yaro ya ce a to muna so ka tsaya karantar da su ya ce to ban zai ba na zan ji in shi zan zauna karantar da su ya ci har rubutu qur'ani na iya zan koya musu to yanzu alaran ma yana karantar da yaran gari yara kuma suna fahimtar karatu gari yayi haske ran nan sai ga dattawan anguwa suka zo suka same shi suka ce alaran ma ka kawo mana alheri ba mai iya biyan ka sai Allah amma muna so kai ma mu maka wani abu mu kyautata maka ya ce to na gode me za ku mun suka ce za mu maka aure za mu maka aure na zan zauna da matar suka ce mun gina maka gida wace ce matar suka ce yarinya da za mu baka kowa cikinmu ya fi so ɗansa ya aure ta amma saboda darajar ƙur'ani dukkan mu muka ce mun yi haƙuri kai za a ba aurenta me yasa suka ce farko dai kyakkyawa ce ba san wata yarinya kyakkyawa a nan kusa gaban ta ba kuma ta sami ilimin addini ta samu qur'ani sannan babanta dattijo ne mutumin kirki kowa na girmama shi a garin nan amma Allah ya masa rasuwa ya bar amana ta a hannu shi sa muka ce kai za mu aurarwa Allah ran ma ya godiya to yanzu an daura aure an yi walima amarya ta tare Allah ran ma ya shigo dakin amarya kun san goro in yi amarya in ya shigo cikin daki wani lokaci rudewa yake to ya saba kwana a cikin ɗan shi da ya katifa sama da riga ga dan tumbin buhun wake an aje a cikin ɗakin da wani rabin buhun takin zamani wanda iya bushe suka yake dora wa kafa da tsakar dare yanzu sai ya zo ɗakin amarya ya samu ɗakin da an gyara shi an yi wa ɗaki sabon fenti ga sabuwar leda tsakar ɗaki tana walƙiya ga wani tangaran tangaran da shogilas an sa ga wani gado can an shirya ga katifa an sa wani zanin gado dan gadansa ko fulo babu da takalmi yake fulo to yanzu kuma ya ga wani gado fulon ma wajen guda bakwai aka saka ga na ɗora kai ga ɗora hannu ga ɗora kafar dama ga nan ga wata sabuwar buta tana walƙiya nan akwai wani goro da ya ce wallahi da ya amarya da ya shiga cikin ɗakin ko ina na sheƙi yana walƙiya wai sai ga ɗakin yana tangal tangal haka to yanzu ala rama ya shigo ɗakin amarya ga amarya zaune ta sha kwalliya ta sha makeup ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwala goshi ga barbada kumatu ga jalebe ga jagira ga hawaye masu ta kashe daurin dan kwali Ɗan kwalin ya kalli kudu maso arewa ai da ya kura wa amarya ido kai za ka ɗauka maye ne ya kura mata ido ko kyaftawa bai bai taba ganin kyakkyawar yarinya irin ta ba yana ji a ransa fa yanzu wannan kaya na ne halal malak Allah ya fara tunanin to aljanna kuma ko kaka take ta ma kuma kusa wani abu yanzu ba fuskar amaryar yake kallo ba wuyan amaryar yake kallo kun san dalili Sarkar nan da ya tsinta a ɗakin ka'aba sai ya ganta a wuyan amaryar amarya ta ga ya buɗe baki yana mamaki ta ce mai gida lafiya wani irin kallo ne haka ya ce da allah amarya ke haƙuri yana ina ce yi bayani mana ce tambaya nake so na miki a to tambaye ni mana don Allah karan ke ɓaci wannan sarkar ta ke na kika samu ta ta ce wannan sarkar ce eh ta ce mahaifina ne ya kawo mu sanda yake da rai ya kawo miki daga ina ta ce daga makka da ya je aikin hajji daga jin sai sarka ya zo min da ita bai daidai dawo ba Allah ya masa rasuwa Allah ma ya shiru ta ce kana mamaki ne bari in baka labarin da ya bani sanda ya kawo mun sarka ya ce ai da ya siya min wannan sarkar kuma yana so in sa ta a aure na ne sarka sai ta fadi ya ma ya rasa har ya rungumi kaddara ashe wani matashi ne mai imani ya tsinci sarkar kawai sai haɗu da wannan matashi da kansa yana neman mai sarkar yana wane ne sarkarsa ta faɗi. da yawa matashin bayani matashin ya ce sarka kace ya dauka ya bashi Ya ce saboda mamaki ko tukuici bai ba matashin ba ta ce bayan ya dawo ya bani wannan sarkar ka san wani abu mai gida ya ce a ta ce tun daga wannan ranar duk sanda ya yi sallah sai ya daga hannu ya mun addu'a ya ce ya Allah ga 'yata nan na tarbiyyantar da ita na koya mata addini na koya mata sunna ya Allah ko ina da rai ko na mutu in za ka ba ta miji ka ba ta miji mai tsoron Allah irin saurayin da ya tsinci sarka ta kusa da ɗakin kawo an goyi ce Allahu akabar Allahu akabar Allahu akabar <laughs> ya ce amarya ina ga miki magana zaki da ta ce zan da mana ya ce to bari rantsi ta ce ba sai ka rantsi ba ce dan Allah da ke banda rantsi ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa saurayin da ya tsanci sarkar nan to to da labarin tambaye ku sanda wannan saurayin ya tsinci wannan sarka da ya murkushe ya tafi ya sayar ya je ya kashe kuɗin ya samu sarka ko bai samu ba ta wace hanya da ya haƙura ya ce shi ba zai ci haram ba sarkar ta sake dawowa ko bata dawo ba ita kadai ko hada ribar kafa in har kai ka ci haram gaggawa ka ce da za ka yi haƙuri ka zama mai amana ka ce ba za ka ci haramun ba za ka riƙe amana duk wanda ya baka amana ba za ka taɓa ba za ka riƙe sai ka mai da masa da amanar wallahi Allah sai ya buɗe maka ƙofar arziki ta inda baka tsammani kuma wallahi na baka garanti ka samu takarda da biro ka rubuta wallahi ba za ka mutu da talauci ba talauci ba za ka mutu da shi ba sai ka mutu da rufin asiri abinda Allah kawai yake so ka zama mai gaskiya da amana matasan nema za ku iya rike mana wannan ka'idar ba za ku ci amanar kowa ba idan aka baku za ku haƙura da abin da Allah ya baku ta hanyar halal komin yawan kuɗi ya zo ta hanyar haram ne imanin ku zai sa ku rinsa ido ku ce ba kwa so Allah sai halal muke so wanda ya yi wa Allah alƙawari ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in Allah ya da matukar muka wa Allah wannan alƙawarin gaba ɗaya mu muna aljanna firdausi ranar tashin alƙiyama walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana walau annahum fa'alu ma yu'azuna يكفرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون masrur wannan anguwa ta nema Allah kai mata albarka wannan masallaci duk waɗanda suka bada gudunmawa wajen gina shi Allah ka gina musu gida aljanna limamai da maluma da ke karantar da jama'a wannan masallaci Allah ka sa aljanna ne makomansu mu da muke haduwa nan muna yin ibada muna yin sallah muna sauraron wa'azi Allah ka sa makoman mu aljanna firdausi ran tashi alkiyama wayanda ke fama da babu a cikin mu Allah ka wadata su waɗanda ke gidan haya Allah ka ba su nasu na kansu wanda yake neman rumfar kasuwa babu Allah ka ba shi tashi ta kansa wanda yake neman jari capital ba jari Allah ka bulbulo masa da jari gwauro da yake so zai yi aure ba hali gwauro gwauro Allah ka ji tausayin goro. Allah ka ji tausayin goro Allah ka kawo goro agaji Allah ka kawo goro taimako Allah ka raba goro da kwana a zaure Allah ka ɗauke shi daga katifan nan mara riga Allah ka bashi amarya da sadaki da akwati mai taya da kudin cefane da da da da